Ƙoƙarin da take yi na bunƙasa ilimi a Najeriya, gwamnatin ƙasar Japan ta gina azuzuwan karatu, kana ta buɗe azuzuwan don a fara amfani da su a jihar Oyo. Mataimakin jakadan ƙasar Japan a Najeriya, Mr. Masaya Otunka ne ya buɗe azuzuwan karatun a madadin gwamnatin ƙasar Japan. Education means everything for children. Education is also crucial for economic development for a country. Mr. Masaya Otunka ya ce ilimi shine ya fi fi amfani ga ƙananan yara. Ilimi yana da muhimmanci wajen inganta tattalin arzikin mu. Jakadan na Japan ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar Japan tana taimakawa sashen ilimin ƙasashe don su zaburar da tattalin arzikinsu. Shi ko da yake jawabi a wajen buɗe azuzuwan karatun gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya jaddada ɗimbin amfanin ilimi ga ƙasa da jama'ar ta don ci gaba. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce ilimi a wurinmu shine komai kuma shine kashin bayan ci gaban ƙasa. Ajimobi ya yi alkawarin yin amfani da azuzuwan karatun don yin karatun sannan ba za a bari kwari irin su kyankyaso beraye su rika yin shagali a ciki ba. Tun shekarar dubu biyu da biyar ne gwamnatin kasar Japan take gina azuzuwan karatu da ba da horo a sassan Najeriya don haɓaka ilimi a kasar nan. Jihohin da sun ka amfana ga wannan shirin na kasar Japan dai sun haɗa da Niger, Kaduna, Plateau da Kano. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.